This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41-60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 27 ga watan goma na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hafsan hafsoshin dakarun Najeriya ya faɗi cewa za su cimma burinsu wajen yaƙi da 'yan Boko Haram a lokacin da ya kai wata ziyara a jihar Filato. Har yanzu dai matasa na ci gaba da kokawa akan cewa gwamnati ta manta da su wajen raba mukamai tamkar sun tura mota ne amma an bar su da kura. kuma mu abin da muke dama expecting mun dauka ko ya ba mu wasu positions a appointment da yake yi amma tun aka fara wannan abun babu sunan matashi daya akan list din shi Fatima Maina Abdullahi kenan mai gwagwarmayar giya wato kare haƙoƙin matasa a Najeriya akan wannan batun ne yau muke son mu ji ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar yanzu dai ga labaran duniya. Kajima jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata Amurka ta yi Allah wadai da munanan hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin Najeriya. Hare-haren waɗanda aka kai su a ranakun 23 da 24 sun yi sanadin mutuwar mutane 42 kana fiye da 100 sun samu raunuka a cewar hukumomin Najeriya. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, yin amfani da ƙananan yara musamman 'yan mata wajen kai hare-hare babban laifi ne. kuma hakan na ƙara nuna muguwar aniyar ƙungiyar ta boko haram a ayyukan da take yi na gallaza farar fata wato farar hula a arewa maso gabashin najeriya da ƙasashen da ke kusa da tafkin chadi ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar tana kashe musulmai ne da kirista waɗanda ba sa bin aƙidar su hare-haren biyu dai sun auku ne a sabon masallacin da aka buɗe a yola babban birnin jihar adamawa da kuma wani masallaci da ke birnin maiduguri rahotanni daga ƙasar tanzania na nuni da cewa ɗan takarar shugabancin jam'iyya mai mulki a ƙasar john magafuli shine kan gaba ƙidayar kuri'un da ake yi bayan kammala zaben shugaban ƙasar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ministoci da dama sun rasa kujerunsu ga 'yan takarar wato haɗakar jam'iyyun adawa da suka haɗa da chadema wadda ta kasance babbar jam'iyyar 'yan amayya ga jam'iyya mai mulki ta chama chama pinduzi ko kuma ccm a takaice wannan zaɓe shine ake mai kallon mafi zafi a tarihin siyasar ƙasar inda jam'iyyar ta ccm ta fuskanci babban ƙalubale cikin shekaru da dama sai dai yayin hakan kuma ana zaman ɗarɗar a tsakanin magoya bayan ɓangarorin da ke takara a yankunan ƙasar ciki har da tsibirin archipelago da ke zanzibar hukumar zaɓen ƙasar dai ta yi gargaɗin cewa ita kaɗai ke da hurumin bayyana sakamakon zaɓe ta kuma kira da a kwantar da hankula. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana can ana dakon fitowar sakamakon farko na zaben shugaban kasar da aka gudana a ivory coast wanda ake kyautar zaton shugaba mai ci alasan watara ne zai lashe a karo na biyu tun a baya hukumar zaben kasar ta bayyana cewa yawan masu kada kuri'a da suka fita a ranar lahadi ya kai kashi sittin cikin ɗari ko da yake wata kungiyar farar hula ta ce kashi hamsin da uku ne kawai suka fita sai da yan adawa a ƙasar ta ivory coast sun yi ikirarin cewa kashi ashirin ne kacal suka fita domin mafi yawansu sun zauna ne a gidajensu gabanin fara zaben ne dai uku daga cikin 'yan takarar suka janye suna masu zargin cewa ana shirya yin maguɗi domin akwai mutane da dama da sunayensu suka fito sau biyu a rajistar masu kaɗa ƙuri'a da ƙarshe a ƙasar congo wanda suka amince wato waɗanda suka amince a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin bawul a zaɓen raba gaddama da aka gudanar wanda zai baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar yin tazarce sun samu gagarumin rinjaye. Sakamakon da aka fitar a hukumance a yau Talata ya nuna cewa fiye da kashi 92 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'unsu sun goyi bayan a wato sun goyi bayan a yi sauyi kan kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai ɓangaren 'yan adawa sun ƙaura wa zaben suka kuma ce kashi kalilan ne suka fita wajen zaben na raba gaddama. shugaban adawan ƙasar Pascal Mabiyala ya yi kira da a yi watsi da sakamakon jin ra'ayin jama'ar yanzu wannan sakamako na nufin za a kawar da dokar da ta baiwa shugaban kasa dama ya yi wa'adi bi kacal da kuma dokar da ta ƙayyade cewa ba a so shekarun 'yan takarar su wuce saba'in. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. hafsoshin dakarun Najeriya manjo janar tukur burutai ya jaddada cewa dakarun Najeriya za su cimma burinsu da daƙila matsalar Boko Haram bisa lokacin da gwamnatin tarayya ta ƙayyadan masu. Burutai wato ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci dakarun sojojin runduna ta uku da ke Jos a jihar Filato. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Hafsan hafsoshin ya bayyana cewa Runduna ta ƙara azama wajen yaƙi da Boko Haram, lamarin da a cewarsa ya sa 'ya'yan ƙungiyar ke zafafa kai hare-hare a tsakanin al'umma da ba sa iya kare kansu. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura Dan Manjan ko yaya yake gan yanayin tsaro a ƙasar da kuma hanyoyin kawo ƙarshen yakin. Ba za a ci gaba ana yakin nan ba tare da an ga eh, ana da wani takamaiman manufa wadda aka za a ci ba amma kuma ina ji shi babban hafsan sojoji wato eh, major general buratai eh, ya ce wa'adin da gwamnati ta ba su za su ma son kowane dan najeriya kenan amma babban abu shine sanin gaibu sai allah babban abin za a cewa kuma shine sojojin suna kokari amma ce wai eh, rana kaza za a gama wannan yaki um, zai zama eh, da ban mamaki zai zama eh, da abun tambaya boko haram din nan ba najeriya kawai suke ba suna na cameroon suna na chadi suna na ma a nijar da makwabtan gurare eh, saboda haka idan aka gama aka gama wannan yaki a najeriya ma za su iya bullowa daga wani kasa daga wannan makwabtan namu su shiga to ganin yadda har yanzu ana samun hare-hare kusan kullum sai an samu an sa ko bam ko kuma wani tashin hankali kana ganin kamar akwai abin da gwamnati ya kamata su kara ɗaura aniyan yi eh to batun sa bom din nan kullum wato yaki na tadanci ba gwamnati ne kawai ba ah, kin ga dai ba gwamnati ne yan ta'addan nan suke kashe ba suna kashe jama'a ne kuma ba yadda za a ce baki za su shigo al'umma a ce ba san da su ba saboda haka gwamnati tana da haƙƙi, jama'a ma tana da ta. Mr. Dan Manjan kenan wani mai sharhi kan lamura a nan Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Madalla a gaishe da Zainab Babaji. To matasa fa a Najeriya na ci gaba da kokawa don gani da yadda suka ce shugaba Muhammadu Buhari ya mance da su wajen naɗe-naɗen ministoci da sauran mukaman siyasa. Ga rahoton Hassan Mai na kaina daga birnin tarayya Abuja. Honorable Abba Waziri, kakakin Majalisar Matasan Najeriya, ya ce ba su ji daɗin yadda gwamnatin shugaba Buhari ta manta da matasa a mukamman da ta rarraba kwanan nan ba. Mun ji korafe-korafe wannan gwamnati kuma da haka za a fara. Wa alal hakika matasa ba su ji daɗin wannan abun ba kwata-kwata. Honorable, kaman wani matashi ne? Matashi yana farawa daga mai shekara sha takwas har ya kai ga mai shekara arba'in da a wani lokacin. Wa eh. matasa za ka ga masu shekara talatin ne sama zuwa talatin da biyar muna da gwarazan matasa wadda suka goge a fannoni daban-daban idan bangaren karatu ne muna da masu PhD da yawa muna da wanda idanun su suka bude kuma suka je a wurare ma wajen Najeriya suka taka rawar gani kowane irin matsayi ka ɗauka a ƙasar nan ka ba su ba za su kasa ba to akwai irin wannan matasa ba ɗaya ba ba biyu ba kuma daga cikin su yawa sun ba da gudunmawa aka ci wannan zaɓe abun gaskiya mu matasa ba mu je wannan ba ko kaɗan. Fatima Maina Abdullahi wata mai gugurumar kare haƙƙin matasa a Najeriya ce ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya ba su mamaki a cewarta abin da suka fahimta bisa naɗe ɗan da aka yi zuwa yanzu shine tamkar sun tura mota ta bar su a tasha. Kuma mu abin da muke dama expecting mun ɗauka ko ya ba mu wasu positions, uh, appointment, aka amma tun aka fara wannan abun babu sunan matashi ɗaya a kan list ɗin shi bai a appointing ko da matashi ɗaya ba gaskiya kuma ran ma ɓace yake ya kamata a bawa matasa wuri su ma su fito su faɗi abin da ke damun su don su kaɗai za su iya su solving abin da ke damun mu to mu dai abin da muke so yanzu gaskiya gaskiya a list din da ya fito ya kamata ya canza wasu sauran wuraren ya canza ya sa matasa a ciki amma honorable maima ne sakataren jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya ce akwai matasa a gwamnatin shugaba muhammadu buhari Buhari. Maganar matasa akwai matasa a cikin ministoci kamar yanzu idan ka ɗauka ministan da yake wakiltan kebbi ministan da yake wakiltan borno ministan da take wakiltan yobe ministan da take wakiltan kaduna wa'annan duka matasa ne kuma sannan maganan matashi a gargashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari shine ma ai farko abin da ma shugaba buhari ya sa a gaba saboda samar da aikin yi ga matasa yana daga da farfado da mutuncin kasan da ainihin taskace tattalin arzikin kasan duka fa'idan da matasa ne duka abu ne na hakuri insha Allahu matasa za su yi walwala kuma za su samu nagartaccen rayuwa saboda babu kasa da zai ci gaba ba ainihin karfafa matasan kasan ba. Honorable Mai Malabu ne sakataren jami'ar APC na Najeriya. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaishe da Hassan Maina kaina. To yau muna son jin ra'ayoyinku akan koken da matasa ke yi na cewa ba a raba mukaman gwamnati da su ba, lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar ta Najeriya. present kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kira na farko daga jihar Filato. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Ina magana da Bala Kwamanda ne daga To Malam Bala me za ka ce game da koken da matasa ke yi ne? Eh to gaskiya abin da lokacin da zan yi akan koken da matasa suke yi shine gaskiya tsakani da Allah a ƙasan nan dai matasa sun taka rawan gani sosai mm. game da wannan mulki a da ya kamata duk abin da za a yi a ɗan dinga duba tun da akwai masu ilimi a cikin matasan daidai gwargwado to in ba ana yi ana damawa da matasan ba nan gaba su ne fa nan gaba su matasan su ne idan kasan nan gaba to mun gode malam bala muhammad daga plateau yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja hello hello da wa muke magana Alhaji Sa'idu da Alhaji Sa'idu da daga Abuja. To Alhaji Sa'idu me zaka ce game da korafin da matasa ke yi? Eh to wannan korafin su daidai ne amma ya kamata su gane cewa lalle abubuwa suna nan suna tafi da yawa ba wai matsayin ministoci ne kawai ake bayar ba akwai matsayi matsayi matsayi da yawa wanda za a bayar lalle sun yi rawan gani matasa kuma dole ne a gode musu. Mm. amma da da haka ya kamata suna suna haƙuri su ta haƙuri a zuciyarsu kuma su zuba ido su ga abin da Buhari zai yi Buhari yana da zuciya kwarai na gaske da zai taimaka eh, matasa an ma faɗa cewa matasa za a ba su ayyuka mai yi ɗora kwarai da su zuba ido su gwara Allah komai da komai a goya wa shi mai girma shugaban kasa baya a ga yadda zai tafiyar da matasa yanzu din kar a yi saurin cewa gaggawan cewa an bar sa baya ba a bar sa baya don Allah su ƙara haƙuri. To Alhaji Sa'idu daga birnin tarayya Abuja mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto. Salamu alaikum. Wa ah, alaikum Ina magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin gwamnati government Sokoto State Tarayyar Najeriya. To Kabiru me zaka ce game da wannan batun na yau? Eh gaskiya abin duba na irin yadda matasa suka yi ruwa suka yi tsaki aka fara ganin an basu baya sai dai abin da annan ya kamata a ce an yi mishi uzuri amma ya zamo a faɗakarwa saboda kada abin ya zamo wani abin da za a kama mai da hannu agogo baya kila akan haka su fusata su kama ɗaukar wasu um, hukunci ga hannunsu ko kuma su kama dai ya ga eh, eh, abin ah, kamar yadda ya faru wasu shekara da ya kamata dai a ce buhari ya yi kokarin ya samu sata ga wannan mukamai irin manyan mukamai kamar ministoci irin masu ba shi shawara daidai sauransu saboda gaskiya tsakani da allah man sani ko a nan ƙauyuka matasa sun taka muhimmiyar rawa wajen mm. zaɓen ganar muhammadu buhari to bai kamata a ce ya watsa musu kasa ido ba ya hita batun su ya kamata a ce ya zakulo su akwai ƙwararru akwai waɗanda suka karatu akwai masu aikin da aka bukata da ba ko kuma da cije za su yi su ma matasa na kuma za su yi kuma za su iya To Malam Kabiru mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da Muhammadu Lawan ne jihar Bauchi karamar hukumar Gambiya. To Malam Muhammadu me zaka ce game da wannan korafin na matasa? Gaskiya ya kamata janar Muhammadu Buhari ya dubi matasa don sabo da matasa sun taka rawa gani a lokacin zaɓensa. Na'am. To Malam Muhammad Lawal mun gode da wannan gudunmuwar taka yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kina magana da Ibrahim mai littattafa ne daga Jihar Filato. To Malam Ibrahim gudunmuwar ka akan wannan korafin? To gaskiya wannan korafin yana da kyau matasa su tafi domin ba haka suke yi ba ba za a rinka sanin suna nan ba. Na'am. Saboda samu aikin yi. domin matasa da yawa ba su da aikin yi a ƙasar nan. Hmm. Saboda. To Malam Ibrahim daga Jos mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je samu naka a jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Kuna tare da Uzairu mai hat bakon ji sami naka a jihar Kaduna Najeriya. To Malam Uzairu na ji alama kamar ka ganawa in baka dama ka faɗi ra'ayinka me zaka ce game da wannan koken ne? gaskiya matasa sun taka rawan gani a wannan zaɓe da aka yi na shugaban ƙasar najeriya ya kamata a ce matasa an tafi da su a wannan gwamnati saboda idan ki duba za ki ga matasa akwai abubuwan da ba aikin yi da sauransu amma ya kamata a ce wannan gwamnati ta tallafa ma matasa saboda mai kamata a bar matasa a baya ba. wannan haka ne to bari yanzu kuma mu je jihar nasarawa. yawa Alaikum sunana Muhammadu Taso daga Amaraba Kare Local zaman Nasarawa State. To mice ce ka a yau? Ani gudunmuwa na akan matasa matasa ba mu da haƙuri. Hmm. Wannan korafi da muke ta shigarwa da shi wannan ba abin abin da ya kamata mu yi ba ne ya kamata mu kwantar da hankali ne tun da an samu canjin gwamnatin nan mu dai burin mu mu samu ayyukan yi ko ba ko da tun da ɗan shekara tamanin ne za a bashi kowane aiki na a bashi mu dai ka san mu ta zauna lafiya mu samu abubuwan yi wannan shi da abin da ya sama. To mun gode daga da wannan shawarar da ka bamu yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Eh, Salamu alaikum, Usman director ne daga Ushishi. To Malam Usman director me zaka ce game da batun yau? Eh, To sai dai ga dukkan alamu Usman darakta layin shi ya goce har yanzu dai muna da ɗan sauran lokaci masu sauraro kuna iya kira mu ku bayyana ra'ayinku amma yanzu mun samu kira daga Kwantagora. Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda. Sannu sannu ina gajiya da wa muke magana? Kina magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora. To injiniya mai gero me zaka ce game da wannan batun? Wato gaskiya matasa mun dan soma rashin hankuri. Hmm. don kujerar minista kujera mutum nawa ne ai akwai hanyar da za matasa ko a samu shiga da yawa a an kasa hankuri ne hmm. balle matasa a ce an na an yi rawar gani wurin zaɓen janar amma dai a ƙara hankuri kujerar minista ba nan ne kuna wurin harka ba akwai yadda za a yi hanyar matasa ko a samu harka yi To Malam mai gera mun gode da wannan kiran yanzu kuma bari mu ƙara tsayawa nan dai a kwanta gora. Ni ne jin mai daga gora. To dan Jummai me zaka ce game da wannan korafin na matasa? to gaskiya ya kamata a taimaka matasa saboda su ne ke taimaka ma 'yan uwa da sauransu kuma suna gaba ɗaya wajen kuka kake da aka yi wajen a zaɓe da menene duk dai matasa ne ake kashewa kuma matasa ke wahala. To Malam dan Jummai mun gode da wannan gudunmuwa taka yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Shamsuddin SS daga Warji Local Government jihar Bauchi. To Malam Shamsuddin me zaka ce game da wannan batun? Gaskiya su 'yan Najeriya matasa ba lallai sai an sami nisa daga cikin matasa ba iya wanda aka samu ma'an Allah da sun yi. To Malam Shamsuddin daga Bauchi mun gode da wannan gudunmuwar da ka bamu kuma yanzu nan za mu daidaita da karɓar wayoyinmu sai kuma gobe in Allah kai mu za mu sake baku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na gaba. Kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Janguriyar Nijar ta kai ga shiga wasannin ƙwallon ƙafa na 'yan wasa masu bugawa a wannan nahiya ko masu bugawa a cikin gida bayan kunnan dokin da ta yi da Epervier na ƙasar Togo a Kege Stadium a ƙasar Togo a ƙarshen makon da ya gabata inda aka tashi ɗaya da ɗaya. Musa ne ya ci ma Nijar ɗin kwallo ɗaya tilon da suka zurɗa ma 'yan Togo ɗin yayin da Nyama ya rama ma 'yan eh, Togo. abin da ya sa mena national ta jamhuriyar nijar ta kai ga wannan matsayi a karo na biyu a tarihin kasar bayan shiga irin wannan wasar da ta yi a kasar sudan kuma wani ma'abucin wasannin ƙwallon ƙafa a nan jamhuriyar Nijar ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan shigar da Nijar ta samu. muhammadu sani wanda ke birnin kwanni yau muna cikin murna duk wanda ke sukota na cikin murna mai eh, dangane da kalifin da nijar ta yi na kofin kasashen afirka musamman luko yau muna cikin murna kuma da ɗauki da kuma fata akan allah ya sa yadda suka yi kalife kuma can su ɗauko kofi Wannan kwamfalar za ta soma ne a ranar 16 ga watan Janairun baɗi ta ƙare a ranar 7 ga watan Fabrairu kuma ƙasashen Rwanda mai masaukin baƙi da Nigeria da Ethiopia da Gabon da Uganda da Zambia da Zimbabwe da Republic Democratic Congo da Mali da Morocco da Tunisia da Niger dukkansu sun samu shiga a wannan gasar. haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga tawa a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin zarafin jinsi ya zama ruwan dare gama duniya domin babu wata ƙasa da ba a cin zarafin mata a duniya. Diddiga ya nuna cewa mace ɗaya cikin mata uku a duniya na fuskantar cin zarafi a tsawon rayuwa. cin zarafin mata ya fi yawaita ne a yanayin yaƙi ko na tashin hankali ko afkuwan wani bala'i inda iyaye mata da 'yan mata ke fuskantar cin zarafi da suka hada da fyaɗe auren dole da kuma fataucinsu shi yasa shekaru biyu da suka wuce wakilan gwamnatoci da na ƙungiyoyi masu zaman kansu har ma da na al'umma suka haɗu a ingila ƙarƙashin shugabancin birtaniya domin kira da a kare iyaye mata da 'yan mata a yanayin tashin hankali ko na yaƙi. Amurka ta ɗauki jagorancin wannan ƙuduri a shekarar hudu Tun farko Amurka ta ɗauki matakin tsaro da nufin rage afkuwar cin zarafin mata a yanayi na tashin hankali. Amurka ta taimaka wa dubban 'yan Iraki da kuma horas da masu gudun hijira na Afirka ta tsakiya da dabarun tunkaran cin zarafi musamman ma mai nasaba da lalata da mata. da samar da layukan waya domin shigar da karancin zarafi. A ƙasar Congo kuwa Amurka ta taimaka wajen kafa ƙungiyar 'yan sintiri da samar da lantarki ta karfin rana domin taimakawa mata bayan faduwar rana. a wani taron haɗin gwiwa tsakanin amurka da ƙasar sweden sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka ta samar da ƙarin dala miliyan goma sha bakwai saboda wannan ƙuduri ya ce tilas ne a kula da waɗanda aka ci zarafinsu da karamci da kuma girmamawa da ya kamata da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata cin zarafin gaban kuliya. yace cin zarafin mata yana iya ɗaiɗata iyalai da al'ummomi da kuma kawo kuma baya. John Kerry ya ce idan har muna son yin nasara to tilas ne sai mun yi aiki tare domin cimma nasara. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar ta Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a yau talata Amurka ta yi Allah wa da munanan hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin Najeriya. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby yin amfani da ƙananan yara musamman 'yan mata wajen kai hare-hare babban laifi ne kuma hakan na ƙara nuna muguwar aniyar ƙungiyar ta Boko Haram ayyukan da take yi na gallaza farar hula a arewa maso gabashin Najeriya da ƙasashen da ke kusa da tafkin Chadi. rotanni daga kasar tanzania na nuni da cewa dan takarar shugabancin jam'iyya mai mulki a kasar john magufuli shine kan gaba a kidayar kuri'un da ake yi bayan kammala zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ministoci da dama sun rasa kujerunsu ga 'yan takarar haɗakar jam'iyyun adawa da suka hada da chadema wadda ta kasance babbar jam'iyyar 'yan hamayya ga jam'iyya mai mulki ta chama chama pinduzi ko kuma ccm a takaice wannan zaɓe dai shi shine ake mai kallon mafi zafi a tarihin siyasar ƙasar inda jam'iyyar ta ccm ta fuskanci babban ƙalubale cikin shekaru da dama ana cin ana dakon fitowar sakamakon farko na zaben shugaban ƙasar da gudanar a ivory coast wanda ake kyautata zaton shugaba mai ci alasan watara ne zai lashe a karo na biyu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu rufe shirin namu ga taya murnar samun karuwar mace a yau dinnan a gidan abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande da matarsa Malama Murjanatu. Allah ya raya ta ya kuma albarkace ta amin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Mr. Martin ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.